In muka samu ɗanyar madarar, muna iya aikin ta tsawon kwanaki uku, sannan muna buga nunan don raba shi da man shi. Wannan dungulan man muna adana shi cikin gyandama. Za a yi ta suka shi cikin gyanɗamar. sai ruwan madarar sun rabu da kitsan man shanu. To, sannan wannan kitsan nonon shanun da muka samu tsawon kwanaki hudu da shi da nonon shine muke kai kasuwa don sayarwa. Customers suna nan suna jiran mu, kuma sun san wanda ke sai da kaya na ainihi. Kafin mu kawo nonon kasuwa mu saida, muna muna keɓe wanda iyalinmu za su amfani da shi kuma muna ba makwabta kyauta. Idan ku mata biyu ko uku ne kishiyoyin juna yaya ake rarraba madarar? In magidanci yana da babban garke zai tatsa ma kowace matarsa in kuma saniya guda ce da shi zai tatsa ma matar guda da sahi guda kuma sai da marece. In matan suna fahimtar juna za su samu riba mai tsoka cikin wannan sana'ar nono in kuma babu jituwa mai gidan nasu yana cikin wahala. Nawa kuke samu idan kuka sai da ƙwarya ɗai cike da kindirmu da mai? Ina sai da ƙwarya guda ta nono ina iya samun jika uku ko da rabi. Ɗanyen man kuma ina sai da shi ina iya samun jika uku da rabi zuwa jika biyar. Wake eh, kula da kuɗaɗen da aka samu ta hanyar sai da madara? Wallahi mina min kokata. Wallahi ba mu ba mu zama ko jaddala kuma ba mu ba su wani sakamako. Da kuɗin da muke samu muke sayan sabulu, zannuwa masu kyau, kayan ado da kayan miya. halma kuma mu sayi kayan adon bukokinmu. In muka ba mazan mu na goro, za su amfani da shi ne don ba baki tsara ba. A lokacin rani, kuna taimakawa wa mazajenku wajen kula da dabbobi. Kwarai kuwa, muna taimakawa mazajenmu lokacin kiwo. Don ci da garken muna sayan dusa ciyawa da sauran abubuwan da suke bukata. Yau shekara ta 23 cikin garin birnin Gaure ina sayar da nono. Cikin wannan sana'a na sai shanu, awaki, kuma na aurar da iyana mata. Kuma ko yau ina da halin da zan cika bukokin iyana mata da ado.